أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس وانا للتافي wato matan risala a darasinmu na fikihu a wannan rana na laraba wanda yau muna talatin ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma ya daidai da takwas ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka sani muna nan a cikin wannan fasali da ke magana a kan ladubba da farallai da sunnoni da kwadaitarwa da ma wajibai wanda kuma ban sani ba ina ga a cikin matanin nan ko kun dubo shafin? 136 136 wani paragraph ne na daidai inda yake wa harrama Allah subhanahu akla malal bin zaɗin ko? na farko ba na biyun ba paragraf na biyu yawwa da akwai irin shi a wannan ina ga kamar bidani kamar ba wanda ya dauka sai mu bar shi da wanda ya dauka sai ya nemo da kai din da yayi ne to a ba san wanda aka dauka ba wani lokaci akan bar shi saboda yawan sai an gano ina ne din sai ga wani lokaci an ga warin ku sai malam ce wa harrama Allah subhanahu al-Musulmi. Allah mai girma da daukaka ya haramta jinin musulmi an gane ko mutum ya zubar da jini na musulmi Allah ya haramta shi wa amwalahum da dukiyoyinsu wa aradahum da mutuncinsu ka zubar da mutuncin musulmi ko ka ci mutuncinsa ko jininsa ko dukiyarsa Allah ya ce duka ya haramta wannan kamar yadda annabi ya bayyana ya ce illa bi haqqiha sai da haƙƙin su mana sai da haƙƙin jinin ko haƙƙin dukiyar ko haƙƙin wato mutuncin da ake magana haƙƙi haka kamar misali da aka ce muwalahu dukiya idan mawadaci ya ki bayar da zakka za a iya kwace dukiyar kaga haƙƙi ne an gane ku shi ne abinda ake magana gini kuma ya kashe kai ne rana ya kisan kai shi ma halatta a kashe shi ina fata muna fahimta ya kashe musulmi shi ma ka yanke masa hukuncin kisa a kan kisa su ina fata muna fahimta ana kuma iya karban diya a yafe masa wannan musulmi da musulmi ke na amma banda wanda kafiri ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri ƙwarai kuwa sai dai biya kawai da karɓar biya su ya <laughs> ba za a zubar da jinin musulmi saboda kafiri an fahimta na daga cikin abin da alaihi salama ya farko farkon ma zuwansa madina da ya haɗa kan yan wantaka ya aka sa wasu dokoki yafe wa juna ita juna da kaza da kaza daga ciki ba kashe musulmi ko da an kashe maka dan uwanka kafiri kai kana cikin musulmi amma wancan dan uwan naka ba musulmi bane to ba za ka ce kana neman jinin dan uwanka ba sai dai ka karba diyya ka ya abu an fahimta malam ya ce wala ya hillu da mumri'in musulmin illa an yakfura jinin musulmi baya halatta sai dai in ya kafirta ya zagi annabi misali Allah ya kyauta wanda ake samu suna zagin annabi hukuncin zagin manzan Allah kafirci an fahimta ko kuma ya da kai tsaye da ba shi dama ya tuba an bai duba wasu kina kwana uku ko sai a marga yadda shi cikin shi a da ya yi ana mara mutum ba zagin annabi ko ya tuba sai an aika shi suna da bambanci <laughs> cikataccen kai bayani Allah kyauta sai da aka idan ya kafirta ba a da imanihi bayan da ya yi imani ya ce auye zini ba da ihsanihi ko kuma a ce mutum ya yi zina bayan ya riga ya manyanta ma'ana ya san mace kafin da kafin yin wannan zinin ko dai ta hanyar shi ɗin mai aure ne ma yanzu haka ko kuma ya taɓa yin aure a dace shine ihsan akan ce ba zawari ko yawwa sau da ba a kallon shekarunsa ko yaro karami ne an ji an taɓa mai aure amma da sharaɗin auren na sunan na shari'a ta cika daidai duk wasu ƙa'idojin aure ya cika ban da auren shubuha kuma wanda ya auren an wasu ba tare da ya sani misali da rabuwa ne yasa ba a sani ba ta je wani gari shi ma za ka yi aure an fahimta sai aka gano ashe kan wasu ce sai aka raba auren to da aka raba aure watan wata rana kuma kafin yi wani aure sabu wancan tsohon auren da kanwarsa shine aka san ya taɓa sai aka kama shi yayi zina to yanzu wannan zinar da ya yanzu ba ta hukunta masa hukuncin kisa a ce shi mafsan ne saboda aure ne da shubha an fahimta amma da ba shubha bane eh ana iya yi misali da baka aikin na so kai ka ɗabbaka hukuncin ne a kan a shi yanzu ai bulala kawai za a mai sami hukuncin kawai ya yi da za a mai hannu na bulala ba na kisan kai ba na ajefe shi ba eh. aure na sunna eh. wato sai ku ne sosai sosai to ai shi ya ma laifi ne kali kama shi ma mai bulala tun kafin a kama shi zina a kama mai bulalan ya yi auren wurin da a gani shi ne wani auren har shi an gwamma an saka gano cewa shi ya saka shi a sa ko wanda zai saka shi a aure ta eh. sha yi a yi auren ya ji daɗin mata kuma ya ce shi ba zai haka <laughs> Allah ya kyauta to saboda haka koye aure ba da ihsani mai zina kai bayan ihsani ko aw yaqtula nafsan ghairi nafsin koye kisan kai haka da ana magana haƙƙi hadin koye kisan kai ba tare da dalili ba yanzu abin da ake ce mahauni idan ya ba kisan kai yake ba to amma ana kama shi a kashe shi eh ba a kashe shi saboda me saboda shi ɗin aikinsa aikin ne kuma yana cire ran wanda ya cire ran wani ne misali shi sana'ar ta ce ma shi sa shi yake da ƙa'idoji ma shi kulle shi ake ba a ganin sa ai boye ta ake yanzu kawai kana tare da mutum baka san hauni ne. yanzu ka san cewa hauni ne kawai ka gane shi kashe babanka ko ɗanka ko wani waye naka ko ƙaninka a boye suke in zai zo ya cire kan zane dai kaga mutum kawai ya zo da kayansa da takobinsa ko kaza shi abinda zai kisan kan da shi amma fuskar ta arfa take ya sa saki sai da idanu ko zaɓe ba ga san waye ya kulle kan ɗanka ko ƙaninka ko babanka ko matarka ko waye a mai da shi kuma shi ma da security ba suna da shi da ya yi a a tafi da shi saboda shi ma jinin nan da zai gani yana iya bin mutane ya tsara tsarin mutane <laughs> kawai sai a rike shi a tafi da shi kawai da zai cire kayan an jima ya dawa ka yana maka gani a shi wanda kuma ya rasu ta Allah ya gidan a shi ya gana maka san da shi gilla kan in da ka sani me zai faru ah kaga ya rigima kenan wallahi kaza kaza sai ga an samu matsala a <laughs> ah, yana da imani mana a yakan da bai cire ba a to ai doka ne shari'a ne ai ba zan ji wani abu ba ai yana da bambanci da wanda shi dan daba ne kawai kashe mutum haka ba hali wannan ko shari'a ne kawai ka san laifi yayi kuma kaza ana san wanda zai daure ba zai kaman wankan gawa ne wani ba zai iya wankan gawa kaman kuma tsaron gawa wakili a mutuwa ne wani ba zai iya duk irin wannan ne shekaru ka ai ba komai bane ka iya to irin wannan ne sai an yi jaraba a gawa zai iya yin wannan aikin sai bai ta wurin dukiya wanda zai ba da kit to sai kai ya fita <laughs> Allah ya kyauta wani irin takobi ake amfani da shi ga yawon jini na wuce wallahi kuma kan ɗauka wani irin daga hannu ake asara da ƙarfin siya wallahi ba da hannun taɓa kafaɗar mutum yana ɗan yin motsi kawai shi ne ka haka kawai kawai yadda ka san ya cire wani abu kawai za ga wuya kawai ai nan dama babu ƙashi a wuyan mutum sai makogoro irin gunki ɗin da kawai ba ba ƙashi a wuya ko kashin ai flexible ne ya ma ba kashin kashi ba ne yan sai gunci ne ai wacce ba gunci ne wato har da bakwai ne a akara makallan <laughs> to kawai da ya taba sai daga ya fita kai shi kenan wallahi wani kan ya fita gaba daya wani kuma fata ta rike shi amma ya riga ya cire sai da kawai jini shi kenan wato kulla kan ya fi sauƙi ne kulla kan ya fi sauƙi ka fahimta akan sa shokin zai wahala kafin ya mutu akan rakewa zai wahala kafin ya mutu akan harbewa da bindiga duk da akwai instant death da yakan faru da harbin bindiga an ce a wasu wurare ba na so sai na maimaita wuraren ko ba ka ba amma dai shi ma wani ɗan lo amma sauƙi ake na mamma shi wanda ba a kashe shi an gane ku eh shi ma ya halatta na sun ce ana iya yi da inji ba a sa kan mutum kawai inji ya sauko shirin kawai amma da inji ya fi wahala saboda shi akwai tafiya shi matakobin nan ko da yake ya danganta da ƙarfin injin ɗin kawai zariya iya sawa da kuma fakko za ka kawai wuce ce kaga ya kuma dukan mutum ne na? ana gani ya yi numan gani ba a madina sosai wallahi wa wana muna makaranta za a ce za a kin da kai har daɗi muke ne za mu je kallo bi ta ce ka ya za a yi wayan za a irin wannan ya za a irin wannan a ƙasanmu a Najeriya a ce ana kin da kai wallahi muna ta so a dinga wanda ya laifi a mai haka wallahi to wala kusa da to anan ba ka ga rubo wannan wurin darkaniyan can ba can gaban nasarawan nan sosai sosai duk mun je kallo wannan wurin amma yanzu ta gaba ayi wallahi a prison suna da wurin da suke yi matsalar shi ne dukkan gwamnonin da ba wanda zai sa hannu a takardun akwai wanda ya yanke musu hukuncin kisa ai ba prison din da babu titi to waye zai sa hannu a kashe wani saboda wani kila ma ba da gaskiya bane za ka yanke mai hukunci kisa shi yasa su ma suna jin tsoro in za a kashe sai gwamna ya sa hannu to kaga gwamna kuma ya gama mulkin da shi kawai da ne ke to ai to ai shi na ganin kamar kila kada ya zo ya zama ya sa hannun kuma a kashe wani wai dai a wannan babin da ya wai wato kaga gwamnonin mu suna tsantseni shi sa sai ga mutum a yanki mai hukuncin kisa amma ya shekara da shekaru kusan lab fizi mai laifin koma musu to tsoron wa za su ji bayan bayan constitution ya ba da dama ba to rashin yin shi ke kawo adadin crime yake karuwa Allah ya kyauta to malam ya faɗi wannan kaga idan mutum kisan kai yayi za a iya masa amma in dai ba kisan kai yayi ba ba za ka shi ba yace au fasadin fil ardi ko banna a bayan kasa kaga banna a bayan kasa kamar yan daban nan da ake da su da yan sara suka da yan shara wallahi duk hukuncin kisa za a iya musu kisa suna da alƙali na da dama ya ce a kashe su yana da dama ya ce a kore su yana da dama ya ce a gicciye su inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim a daddada hannayensu wa arjulihim da kafafunsu min khilafin a daɗa kafar hagu da hannun dama ko a daɗa hannun hagu da kafar dama haka da yadda ga dama a yi kan ƙauyin faumin al'arzi ko a kore su a garin gaba daya ce ba ma san ƙara garin ku a wannan garin an kore su barbaran abin da alƙali ya ga cewa zai iya aikatawa kaga duk gashi da an daina amma ba a yi nan za ka je wanda ya kisan kai ya kashe mutane mai san adadi ba ma shi ma gashi na zama kan wani sababbe misali Allah ya kyauta ce aw yamraqu min ad-dini kabi ko ya fice daga addini shi ne ficewa mutum ya fita addini ya yarda malai yace wal takuffa yadaka amma la yahillu laka min malin sadin? A aw min ka kame hannunka akan abin da bai halarta a gare ka ba na dukiya karka taba dukiyar da ba taka ba an gane ku? kuɗi babanka ya aje mamanka ta ajiye, yakka ko kanwanka ko kaninka kowa in dai kai ba kai ka aje ba ba naka bane karka taba shi shine ma'anar ka tsare hannunka gabarin dukiya wacce ba taka ba yace au jasadin ko jikin da ba naka ba kamar mace samun mace ka taba jikinta ba matarka ba an fahimci wannan ko karka yi wannan sannan kuma audamin ko ka zubar da jinin wani shi ma karka yi haka ya ce wala ta sa'abi ƙadamai ka fi ma la ya hillu lak karka taka ka tafi da ƙafa ka cikin abin da bai halatta a gare ka ba karka taka ka je wurin wurin shan giya misali ko yadda ake caca ko yadda ake shan wiwi ko yadda ake shan shorishi ko yadda ake zinace-zinace ko yadda ake kaɗe-kaɗe ko kallon ƙwallo wannan ba ya halatta ne wannan duk da akwai bayanai da ya kamata a ce an yi mai tafsir an fahimta karka je inda da kafafunka bai halatta ga duka ba ko kuma musamman in za mu ɗabbaƙa shi kai tsaye irin ɗabbaƙawa na kai tsaye mai tafiya don ya je ya yi zina ina fata muna fahimta karka yi wannan sannan ya ce wala tu bashir bi farjika aw bi shay'in min jasadika ma la yahillu laka karka yadda kai amfani da farjinka kai koma wani abin da yake jikinka akan abin da bai halatta a gare ka ba kamar namiji da zai masturbation ko mace ko kuma zinan makanta namijin ko macen ina fata muna fahimta dukkanin waɗannan ka aikata su Ta Allah subhanahu wata'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun su mummunai su ne waɗanda suke kiyaye farjojinsu illa ala azwajihim sai dai ga matansu kadai aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda hannayen daman su ya mallaka ma'ana na bayi ko kwaroli ko kuyange fa innahum ghayru malumin to su fa idan sun kusanci wayannan mata to ba abin zargi bane kamar ni bita gawara a zalika duk wanda ya nemi wata hanyar biya wa kansa bukata ta hanyar amfani da hannunsa ko wani abu ko mace ta amfani da hannunta ko wani abu ya ce to nan fa ulaika humul su sune masu ƙetare iyaka sun saba ma Allah sun yi aikata zunubi malam ce wa harrama Allah subhanahu alfawahish ma zahara minha wa ma batan Sa'annan Allah madaukin sarki ya haramta alfasha wacce take ta bayyane da wacce ma take boye wa an yuqraba an-nisa'u fi dami haramun ne a kusanci mata a jinin hailarsu lokacin da suke jinin haila suna jinin al'ada aw nifasihinna ko kuma suna jinin haihuwa jinin haihuwa shine nifas an fahimta shine bahaushe ke cewa jinin biki ina fata muna fahimta amma menene bikin da Hausa ha wani shi ni bikin ne nake so in sani aka ce jinin biki fito wanda jini yake ko ko ko me yake eh biki oje to me wa anan kalmar bikin Thank sun ba za yi wani abu ba ba za yi aiki ba special treatment kuma to abin da ya sa nake tambayan ina so ne in gano ina ne asalin kalmar ta samu asali ka san hausa wani lokaci ta kan ara kalmar larabci kawai ina hasashe ne cewa kalmar biƙi kalma ce asalinta daga larabci ta baƙiya ta buƙa la salli, wa la sun, wa la kaza wa la kaza sai jinin ta za ta zauna daga baƙa malamanmu na da na tsoro su kuma sai su ɗauki irin nan kalmomin sai su hausantar da su a ce jinin san take jini ta buƙa biƙi sai ce ya kuma ce baƙiyan misali ta buƙa sai ce biƙi, biƙi ce wannan jini na biƙi. haka haka haddai dai za wannan kawai yadda hukun ina hasashe ne ko daga nan ne ila aka samu mata wannan kalmar kamar misalin ta kaba da ake fada da hausa a ga hanci aka yi takan je ne ta zauna a kan tamar makaba ji a kai mata kaba ruwa a kai mata kaba abinci a kai mata kaba a zakara can bayan gari ko bayan gida sai ake cewa ta kaba ta kaba ta kaba amma kaga shi larabci kawai ya ce idda ne tilmuta wafa an hazo zuwa wa tilmuta mutallaqa ko wacce aka sake ta da wanda mijinta ya rasu duk sunan su idda amma kaga shi ba wace sai ce ta kaba ko ba azaba sai abin sunan sai ya bi irin aikin da take yi na zama akan makka ba? sai zama sunan aikin kaman qur'ani ai daga qara'a ne karatu ne ai ko ba haka ba sai zama qur'an qur'an ina fata muna fahimta abun karantawa so amma wannan ni dalilin tambayar kenan shin ita bikin wata kalma ce ta Hausa da ba? ko ko dai ila hasashen nawa ne an samu kuma daga wancan baki yadda da jinin eh sa eh, ce jinin biki ba jini jinin baki ya kira jinin ta buga shi sa da ce ƙilar bahaushe daga baki ya samu karmasa ta san malaman sauro ba akwai kalmomi da yawa da aka zo karanta su to ba su da ma'ana da hausa sai dai a larabtan a hausantar da larabtan sabon sai sabulu ya gani to ya gani afiya ce afiya ce sai aka ce a lafiya to kamin to irin wannan ne Allah ya mana jagora hausa kenan ba da kishi ne Allah gaskiya babu da kishi a baka gara wanda nake nufi wala kamar manyan mu ba su da kishi na yaran ko kusanci a bincike ya nuna da larabci fa da hausa kusan kankan miki a duniya wajen yawan masu amfani da yaran wallahi yare ne mai yaduwa a duniya sosai hausa amma kawai sai ga mun bari muna ta shirya amma ga larabci ne larabci yana cikin yarukan duniya misali da ake ake ta'ammuli da su amma ban da hausa yanzu ne da yake dan matsawa ba yake so shi amma tintini adadin wanda suke larabci da adadin masu yin hausa ba mu da bambanci sai ɗaya muke da su masu yin larabci masu yin yaren hausa amma kaga sun fi mu abubuwa ita eh, na bazuwa gaskiya ko kwanan da na ga su da ranar hausa ta duniya su sun yi biki ma musamman sosai eh suna da yare amma ba ta yi ba kuma yaran su suna da yaren da nasi hausa ta ma mai komai ba gaskiya ne <laughs> Allah ya shirye da mu to kaga duk wanda ya bota hanya daga irin wannan ba abin ba bane ko sai malai yake cewa haramun ne a taki mace a lokacin jinin hailarta daya kenan ce auli fasihin da ko jinin ta ko muka ce ya wa harrama minan nisa'i ma taqaddama zikruna iyyahu haramta a mata waɗanda bayanin su ya gabata kun tana da karatun mutum farkon babu za ka aure mamarka ba za ka aure innaka ba za ka aure mahaifiyar matarka ba za ka aure kaza ba duk mun karanta su qur'ani ba ya kawo da su to duka wa'annan haramun ne ka aukar ka aure su shi ta aka ce idan ka cire wa'annan da qur'ani ya faɗe su da mun faɗe su a cikin nan ba. duk wata wadda ba wannan bai halal ne ka aure ta za ka iya auren ta yace to kar aure waɗannan da aka ambata yace wa amara bi akali ɗibi ko tsayyibi addini ko Allah madaukakin sarki ya umarni da a ci halal tsayyib shine halal ka ci halal wa huwa alhalal gashi nan ma yace shine halal fala yahillu laka an ta'kula illa tsayyiban baya halatta a gare ka ci abinci face halal kaka ci haramun ko ya maya irin yaki halal yaki haram ko mai sai ka ci din a halal ba ka ne ba kai wahala kai gumi ka ne muna ka ci wala talbasa illa tsayyiban kar ka sanya tufafin da ke jikinka sai na halal wala tarkaba illa tayyiban kar ka hau abun hawanka sai na halal kasiya ne da halal an fahimta wala taskuna illa tayyiban kar ka zauna a gidan da ka gina da haramun sai da gidan da ka gina da halal ana fahimta wala tasta'mila sa'ira matan tantafa'u bihi illa tayyiban yace kar kai amfani da komai cikin ababen da kake mu'amala da su ne da kullum face halal wa min wara'i zalika ko madin wara a zalika amma bayan waɗannan abubuwa na halal ɗin da aka ce ka aikata fa akwai hatu akwai shubuha man ha salima wanda ya kala shubuhan nan ya tsira ya kubuta Su shubuha mun ne kana aiki a office a je a maka wata takarda da ya kamata ka miƙa ta ita ta wuce ta je ofishin oga sai kawai a miƙa maka ga dan baka wasu 'yan kuɗaɗe don ka matsar da shi kaga wannan abin shi buhari za ka kamar kyauta aka baka kuma ai aikin ka ce nan taba a wannan ofis ɗin ka wuce da wannan fayil ɗin ba sai an baka kuɗi ba to kana ci ka ta shubuha amma shubuha nan za ta yi ya fada daidai halal ne ka yi tara zai kuma yi ya faɗa haramun ɗin duk shi ka sai dai mala ya ce man taraka duk wanda ya bar shubuhan nan salima to ya tsira ya kubuta daga haramun wa man akazaha amma wanda kuma ya karbe ta yayi amfani da ita ce to kana karrati haula al-hima daidai yake da kamar mai yin kiwo ne a gaba shine hima ka zo gaba an gane ku. kana kiwo to fa me zai faru yace yushiku an yaqa fi kana dabda ka fada cikin iyakar da ba taka ba ana zaka fada cikin dokar Allah ka tara mu ne eh. ga sanar da sunan ke iri-iri da Allah ya labai a bamu na goro na goro shi buha ce gore ina fata muna da in ba za mu shadda damu faɗi tsakani da Allah ma za mu ce mata kawai haramun ci a fili ba magana wani wai shi buha ba na eh a ba shi wace ba harka alheri ne ya zaka da ake ba shi amun alheri kaya dace eh na lalle ka eh a ba a dauke ka aiki ba ana baka albashi idan ya ci jirawa za ka same ya ci in ya fadi za ka same ya fadi za ka cina da ɗan ihisanin nan ya kasance wani barin shi ya fi alkhairi shi ne shi buhan gaba ta sun kare ya maganin su gina kan ku sake saboda ai ya san sun suke zuwa shi kame bai kamata mutum da ya buɗe ƙofa da za a riƙa mai haka ba saboda hadarin da ke tattare da shi an gane ku wa harrama Allah subhanahu akla malal bi akla al malal bil batil Allah madaukin sarki ya haramta cin dukiya da banna wato ta haramu kaga abubuwan ku bil batil wa min al batil kuna daga cikin abin da yake haramun ne al kwace kwace wa ta'addi da ketara iyaka kafi karfin mutum kawai da mu wancan gasbu din yawanci ana tara hanya ne shine fashi yace wal khiyana da cin amana wal riba da cin riba wasu haramun haramun shine sun a nan gurin an fahimta kamar yadda zuwa hadisi yake cewa kullu lahamin ta ala sauti fannaru a wulade dukkan wani nama ko wata tsoka ta jikin mutum da ta tsoro ta hanyar haramun to wuta ta fi dacewa da wannan tsoka Allah ya kyauta sannan wal da caca shi ma haramun ne Walgararu, gararu garar shine cinikin biri a sama <laughs> sai to a karamar kallahu ina dan burin nan nawa da ka ganshi ce wanda dan buriya sabon dan burin nan tsula din nan eh kai to na sai na maka da shi dubu ɗaya in ka shi yana cikin nan nan ka kama shi sai na za ka kama shi to ai ka amma sai da za gan shi kuma a daji to sai da za ka ganshi ba ka kama shi sama zai kamu to kaga abu ne garar garari abinda baka san da shi kawai a maka rikoro ba ina fata muna ta gaskiya na daga cikin garari siyan abinda baka gani ba ina fata muna ta ya shiga cikin ne nake son faɗa ai yanzu kagan an zo an saka hula ga hulan nan kaganta a hoto kyalkyalkyal kuma idan aka kawo wallahi sai gaba ita bace price din ma ba shi ne ila ta maka ya kai kuma ka bada kuɗi ina fata muna fahimta garar ne an fi so ka gani eh ka ga aibin ga kansa komai yayi yayi shi kan je haka ake a gani wata rana bai daki na ta je ta ga wani TV a irin wannan wata ta saka daga Kano a ta kaza ta siya ha an cilla kuɗi su ma ha an cillo TV TV ya zo ga maka a ina Allah ya <laughs> sai ni biya guri ce ba a shawara bai kamata ba gaskiya ya kamata in ka gani ne ka ce kana su a kawo maka gani tukunan a zo maka da abin sai ka zaɓa shi ka siya ba wai a lokacin da za ka gaba to bayan wannan kuma walgishu bayan algus algus da algush duk ma'ana ɗaya ne duk suna cikin kasuwanci ko abinci da Allah ya haramta mutum ya ci da albush cuwa-cuwa kamaya maya wal da yautara kamar masu zuba tumatiri masu kyau a sama a ƙasa a sa ruwa-ruwa ko dankali masu kyau a sama a ƙasa a sa muri-muri-muri ko doya a sama mai kyau a ƙasa kuma sai hankali ko kaza ko kaza ga sunan dai kashin dankali ba to Allah ya kyauta wal khilaba menene khilaba <laughs> Allah ya kyauta wannan khilaban da kake ganin sa ko wala malam kowa yawanci yan kasuwa suna yin wannan abu wato da dan kasuwa abin da nake nufi da yan kasuwan ma'anan duk mai sai da kaya ko me ko ba ka kasuwanci to ɗai ɗai ne ce wanda Allah ya rasar zai yi wannan kilaba kilaba din shine daɗin baki ni ba ɗan kasuwa ba ne amma zan sai da maka da wannan wayar kuma a ga yanzu ciniki za mu yi ko sai ce maka kai wannan wayar da kake ganin ta akwai ta da rike caji kuma na san ƙarya take wato in maka daɗin baki kawai in kawata maka abuna duk yan kasuwa da ma wanda bai kasuwanci misali in dai za a samu ciniki da sirri sai ya yaba abinsa ce yawanci yawancinsu ta ɗan ne wallahi ba su in gaskiya ne bai zama kila ba dama sai in ƙarya ne yake zama ba a gani to kuma shi sai ya kushe maka naka ya kushe naka don shi ya karyar da kai shi kuma in sai ka shi za ka sai shi kuma sai ya yaba shi ba da suke ba Allah ya kyauta to duka wannan haramun ne <laughs> Allah ya kyauta ƴan san ba ko wato a lalata maka mota yanzu malam ya ce wa harrama Allah subhanahu akalil maitati Allah mai girma da daukaka ya haramta cin mushe mushe shine mataccen abu wa waddam Allah ya haramta cin jini walahmil khinziri Allah ya haramta cin naman alade wama uhilla li ghairillahi bihi da dukkan wani abin da aka yanka ba dan Allah ba cin abincin da aka yanka ragon da aka yanka don kirki ya ci ko da musulmi yanka da halatta ce don wa aka yanka don kirki ne na fata muna bai dan boka ko dan tsafi ko dan kaza ko dan kaza in ce ba don Allah aka kwantar da ragon na aka zubar da jini shi ba shikenan idan ba wannan bane ya yanka dabba za ka ci ya halatta ka ci shi kirista ba kirsimeti yake ba a abin tusa ne yau da kullum dan ba sace zai sa a miya kaza ya yi bismillah ba ko bai bismillah ba ruwan ka wannan duk ba a tambaye ka ba yi bismillah ka ta abinci ka haram amma wannan dai da dan kirsimeti yayi to ba ta da mahalli wallahi duk wanda zai maka wani kama kama kawai sai dai ya son zuciya zai maka son zuciya ne Allah ya kyauta kuma idan baka ci naman kirsimeti ba ka dinga kwana da yunwa kenan ko ko sai aka ce ka daina cin nama wacin tuni ba za a yi mutum bayan sai a zo sai da kirki yake ya zo kai ta jin malamai wai da sunan malanta suna ta kamaka suna kakkarewa aiko zo aiko zo Allah ya ce wa da'amun da'amul ladina utu eh da'amul da utul kitaba hillal lakum nake su mai da aka ce wanda ya ce wa da'amul ladina utul kitaba hillal lakum ne shine yake cewa laƙar laqad kafara alladina qalu inna allaha salisu salasa ko ba shi ya fara ba kuma shi yake cewa wala ta ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi innahu lafisqun da sauran gile da yawa wanda ba sai mun kawo ba Allah ya shirya da mu to saboda haka ba a cin naman alade ko abin da aka yanka ba dan Allah ba sai cewa ma zubi hali ghairillah da duk abin da aka yanka ba dan Allah ba wa ma aana ala mautihi da abin da ya taimaka akan mutuwarsa an gane wannan ko yace taraddin min jabalin aw watalatin duk abin da ya taimaka wajen mutuwar dabba ta hanyar taraddin ne wato dabba ce ko ta faɗo daga saman tsauni Ta kaga ba da makaci ya ce an ko bugu haka a ɗan bige ta ta faɗi da mene da dutse ko da wani abu ko da sanda shi ta ya ce bi asar da sanda a bigi dabba an fahimta sakamakon dukan sai ta mutu ko kuma sakamakon faɗowan sai ta mutu ina fata muna fahimta duk ba za ka ci wannan ba shi ma duk yana ciki duk yana cikin aibu bi asal au ghairi hadin kaga danko ne da fata muna ganinta shi dai idan zaka harba danko yayi daidai da ka harba kibiyarka ka fahimta sai ki bismillah sanda zaka sake danko bismillah idan ka je da ke shi sai ka zo ka sami dabbar tana kokarin ta mutu zaka iya yanka ta ina fata muna fahimta ya halatta na'am duka ai duka su ɗaya ne da maharbi da faransa ake samu da suke shi abinda ake so ya zama to cewa kada ya zama zafin dukan ne ya kashe ta in da zafin dukan ne ya kashe ta to baka da dama ka ci amma ya zama to ka da kasa ka ƙara sata ne ka same ta dukan naka ya zama zafin ta kawai ya tsaye da shi ne ya hana shi guduwa sai ka zo ka same shi amma yana da bambanci da kare kare mai ilimi na farauta wanda aka koya masa ilimin farauta an gane ku wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah anan da shi Allah ya a ajiye kare dan farauta amma ba da wannan dalilin baya halatta ka zo kofar gidanka ka sa hoton kare beware of dog kaza kaza kaza wannan duka haramun ne ba ajiye kare dan ado ko dan burgewa ana ajiye kare don dalili biyu ne farauta da kuma gadin dabbobi a cikin shinge ko a aina ko a inda suke kiwo in ba wannan gaba ɗaya ba ba ne kare haramun ne ƙware haramun ne ba a je a ba a je kare a gida abin salama ya hana duk wanda ya ajiye kare ba na farauta ba ba na gadi a dabbobinsa annabi ce kullum ana yanke mai kirani daya a cikin aikin da shi kullum sai an zafkare kira ne. aka tambaye annabi ya da yake in ce kamar girman dutsen uhud <laughs> to yaushe ma kai aiki to sai dai ka kalli misali shi kuma sallolin zana'idan da karkabi ila da aka ce in kai sallar zana'ida kana da lada kamar dutsen uhudu idan ka raka ta kana da wani kamar dutsen uhudu zuwa makabarta to sai ka tuna to na zana'ida guda nawa kenan ko su aka rinka zafai da maka aika yi a tara na kuma sauran ayyukan naka san ya kai uhudun ne ko bai kai ba a yi da shi ko za ka buga haka zabi ya faɗa to sharaɗin kamar yadda na faɗa sai in yana da ilimi shi maka sai annabi ya ce idza arsalta kalbakal mu'allam idan ka saki karanka mai ilimi na farauta sanda za ka nuna mai zomo ko gada sai ka sake shi ka ce bismillah yace wa zakarta sallallahi alai ka ambaci sunan Allah sanda zaka take kara kamar da nake maka ka saki dangon ka yace ka je ka samu karan ya kama gadan nan ko zoman har ma ya kashe shi sakamakon damdan gadan ta mutu ko kaza kana zuwa kuma malam ya halatta kace shi kadai aka yi amma in ba haka ba to ba ka cin gushi za ka ce bismillah shi kenan wa ɗin da mai ta walakin Allah raba sai ce za ka ci wannan ayar ba ta sauka a yakin yahudu wani yakin mai yanka yakin bada ko ba ka wani sabai sun su yan kaɗan din ɗari uku kafarai su ɗari uku su ɗari tara da hamsin sun fito masu dubu ɗaya ɗari uku ne saura suka koma saboda suna ganin kayan siya ko ya wuce ɗari tara da hamsin suka kai annabi ya yi ta addu'a yana ta roƙon Allah Allah kaza kaza kaza Abubakar yana ta kwantar mai da hankali kar a halakar da musulmai a lokacin inda an fito ne ba ma dan ayyaki su dari ukun nan fa da goma sha hudu musulmi doki biyu ne rak doki kuma kun sani a da shi ne tankan yaƙi raƙuma saba'in ya za su yi da wayan nan duka a ya musu kana annabi ya ɗiba ƙasa kawai ya watsa to aka ce babu wani kafiri a wannan fili su 950 nan ce yana kakkama ƙasa a idan Allah ce wa bara maita izra maita. walakin lillahi haram watsa wanda annabi yake Allah ya san kasan kowa ta shiga ita aka suka dinga dadda sai su ga a gani Allah ya shirya da to saboda aka kar a ci naman mushi in dai ba wannan dalilin ba bayar yadda malai yake faɗa su ma gashi nan ana bayani yake cewa banda wadda ta faɗo an gane ko ko ta liko ƙasa ko kuma aka ƙara fata sannan sai yake cewa wal mulkhaliqa da wacce aka shaƙe ta ila ta sha wuya ta an makure ta ne ta mutu ita ba za ka ci ba bi hablin ko ta ta hanyar igiya da bayanta ya matse ta ta mutu ba za ka ci ba au ga irihi ko wani dalilin na daban ya matse ta illa an ya tsarra sai dai idan mutum musulmi ya yi istirari me istirari ta ji irin salman da malaman zuwa suke amfani ya tsarra ne ya matsu yana tsananin jin yunwa Ɗan bai ci ba mutuwa zai yi to wannan ila zalika ya matsu ya ci wannan nama to kalmaitata kamar mushe ne wannan nama to wa zalika idza sarat bi zalika hakan idan fadowa ta yi ko an bige ta ne ko an shakure ta in dai kana iya tsirari ba laifi ka ci yace ila halin la hayata ba'da fala zakata fiha ce to irin wannan ba sai an yanka ba to ya yace wala ba lil mutsarri lokacin mu fa ya ha ya yi daidai a kira sallah bari mu tsaya nan gurin sai mu tsaya a kira sallah ko mu amsa a gurguje ya ce wala ba asalin lil mutsari an yi akulal mai tata babu laifi ga wanda ya damu ko ya matsu yana halin yunwa ya ci mushe wa ya shi a ya ƙoshi ma da naman mushen wa ya ta zauwa da ya yi guziri an gane ko mafa idan stagna an ha idan ya wadatu misali da ya ɗaibo naman mushen ya samu a gaba sai ya samu wani nama na halal ba mushen ba to nan kuma ha sai ya yadda wannan mushen kar ya cake ce. wala ba sabili intifa intifa'i jirgi ha babu laifi a amfana da fatar mushen an fahimta fatar mushe dubi ga amma da sharaɗin idan an je mai wannan fata wala sallah, alaihi ba za a hau kan fatan a yi sallah ba wala yuba'u kuma ba za a sai da fatan ba wala ba aka bi salati ala juludis sibai babu laifi a yi sallah akan fata na namun daji manyan namun daji irin su zakanya da irin su damusa an gane ko idza idan an yanka su ne an fahimta ba laifi ana iya sallah ce wa bai iha babu laifi a saida su wa yuntafa'u bisufil baitati za a iya amfanuwa da gashi gashin matacce an gane ko shi jemamman shi ake ce masu wanda aka dijjeme an fahimta ya ce wa sha'araha da gashinta na jiki lokaci yana jikinsa wa ma yunza'u ha hada abin da ake fitarwa a jiki fil hayati a lokacin da take rayuwa sai ce wa habbu ilaina an bisala abin da fi soyuwa a gare mu a mazhaban malikiya ne a wanke shi ya kuma wurin tsayawa ne don ku sai da salayin kuma wala shi ha? ba za a amfana da gashinta ba gashi a nan gurin yana da bambanci ga wancan na su. Zan abin gashin kaza ɗin da ya ake ne, lilin kaza lili to ba za a amfana da lilin ba an fahimta ka ji hausa malam akwai bambanci tsakanin lili da gashi eh an fahimta yaran nan duk ba su sani ba su gashi kawai suke ta ya ce wala bi karaniha ba za a amfana da mai da kahonta ba wa azlafiha ko kofatanta wa anyabiha da kumbunanta wa kuriha al-intifa'u bi anyabil fili makaruhi ne ai amfani da haƙorin giwa an fahimta wa kullu shay'in min al-khinziri haram yace duk wani abu din daga sama har kasa na jikin alade haramun ne ka shi wannan yayi bakin zuwa wa qad arkhisa fi intifa'i bi sha'rihi amma wasu dan daga kafa ana ganin gashin jikin shi ana iya dan amfani da shi to ya yayi daidai ko yayi daidai rutsa wannan yawa to Allah ya bamu mu ladan abinda muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karanci ilimi Allah ya fi mana wasu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah